da fatan kowaye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 29 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kamar ku ji abubuwan da muke tafa da su da Hafiz da kanan labarai. A karon farko cikin makonni Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Cape babban birnin ƙasar Ukraine da kuma yankin Chernihiv a wani abin da ukraine din ta yi zargin daukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar moscow jiya alhamis ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane bakwai suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da tehran kasar afghanistan na sake fuskantar barazanar yunwa a cikin watanni masu zuwa yayin da ayyukan agaji masu muhimmanci ke fama da karancin kuɗaɗe kanan labaran kenan Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun afka wa jami'an tsaron sojoji da ke aiki a shingin bincike na jami'an tsaro da ke kusa da dutsen zuma ta ƙaramar hukumar Suleja kan babbar hanyar Abuja a jihar Nechan Nigeria. Sannan kuma a jihar Borno, gwamnatin jihar ta kammala rufe sansani guda hudu da ke karkashin hukumomi a jihar da kuma ya kasance na ƙarshe a karkashin hukumomin na jihar Borno. kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawa ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A karan farko cikin makonni Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Kiev babban birnin ƙasar Ukraine da kuma yankin Chernihiv a wani abin da Ukraine ɗin ta yi zargin ɗaukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow. Wani gwamnan yankin Ukraine ya ce Rasha ta kai hari a yankin Kiev da makamai masu linzami guda shida daga tekun Bahar al-Aswad inda suka raunata mutane sha biyar biyar daga cikinsu fararen hula. Ukraine ta ce ta harbo ɗaya daga cikin makamai masu linzamin amma dakarun moscow sun kai hari a wani sansanin soji a ƙauyen Lutiv da ke wajen babban birnin ƙasar inda suka lalata wani gini gaba ɗaya tare da lalata wasu biyu gwamnan yankin kiev alexi kuleba ya danganta hare-haren da ranar bikin tunawa da samun 'yancin kan kasar da shugaban kasar vladimir zelensky ya fara a shekarar da ta gabata kuma ukraine ta yi bikin jiya alhamis a karan farko Kuleba ya shaida wa gidan talabijin na Ukraine cewa tuni Ukraine ta gurguntar da shirin Rasha kuma za ta ci gaba da kare kanta. Jiya Alhamis ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane bakwai suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da Tehran. Mafi akasari yau ƙasa da ta zubar da taɓo ne zurfin mita hudu a wani ƙauye da ke yammacin babban birnin ƙasar Iran. Ambaliyar ruwan da ta faru a kusa da Tehran dab da tsaunin albos na zuwa ne kasa da mako guda bayan ambaliyar ruwan da ta faru a kudancin kasar iran da aka saba da shi ta yi sanadin mutuwar mutane ashirin da biyu hotunan bidiyon ƙauyen imamu zabi dabud da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna wani matashi da tabo ya lullube yana makale a jikin falwaya yayin da wani tarkacen ruwa mai gudu ke wuce shi jim kaɗan bayan lamarin an ga katanga na rushewa Kungiyar agaji ta Red Crescent ta Iran ta ce mutane shida ne aka tabbatar da mutuwarsa a ƙauyen tare da tara sun jikata yayin da wasu sha hudu suka ɓace. A cikin sanarwar da suka fitar sun ce an kwashe sama da mutane ɗari biyar. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping sun yi tattaunawa mai tsawo jiya Alhamis a daidai lokacin da ake ta takun saka kan ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi za ta kai Taiwan wadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Joe Lilin ya yi gargaɗin cewa za ta fuskanci tsauraran matakai. A wani taron manema labarai wani babban jami'in gwamnati ya ce shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama. Dangane da yankin Taiwan a cikin takaitaccen bayanin kiran da aka yi na tsawon sa'o'i biyu, fadar White House ta ce shugaba Joe Biden ya jaddada cewa manufar amurka bata canja ba kuma amurka na matukar adawa da yunkurin haɗin gwiwa na sauya matsaya da ake ciki ko kawo cikas da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun taiwan wannan shine magana ta waya ta biyar tsakanin shugabannin tun bayan da biden ya ɗare kan karagar mulki a da da 2021 beijing tana ganin tafiyar ta 'yan majalisar dokokin amurka zuwa taiwan a matsayin ta saba wa manufar washington na kasar china ɗaya da ya amince da beijing a matsayin gwamnatin china ɗaya tilo madalla an jima kaɗan hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu wasu 'yan bindiga sun afkawa jami'an tsaron sojoji da ke aiki a shingen bincike na jami'an tsaro da ke kusa da dutsen zuma ta karamar hukumar suleja kan babbar hanyar abuja a jihar Niger nigeria ga mustapha nasir batsari dauke da rahoton ke faruwa ne wallahi in gaya maka daidai ma da la zuma rokun nan hmm. nan suka zo gaya maka suka buɗe ma sojojin nan suka sa masa ta suka yi ta kawai kai ta buɗawa eh suka yi mai kace suka buɗe masu wuta su yan ta'adda kenan eh yan ta'adda suka fara bude mawayan sojojin wuta Na, to wani hali ake ciki yanzu eh to yanzu dai alhamdulillah kuma ya lafa sojoji sun zo sun abin na su to an samu asarar rayuka wurin eh gaskiya akwai mutum biyu da na gani kwanta wurin cikin barayin koko cikin jama'an eh to ban sani ba na ga ko barayin ne ko jama'an ban sani ba dai tukuna amma na ga mutum biyu Na'am ga daidai wani lokaci abin ya faru. Misalin bakwai da rabi ne daga bakwai da zuwa bakwai da rabi abu har kusan takwas. Na daren yau. Eh daren yau. Kai kana daidai wurin lokacin da abin ya faru? Muna zuwa an fara abu. Su 'yan ta'addan daga yana suka fito ne? Mu ba mu sani ba ni dai na wuta kawai muka fara ji sai na sauka na gudu a abin nan dina. Da babu? Da abin ya lafa kenan. Eh? da babura suke a'a ba da babura suke ba da mota suke eh da mota Allah da suka fito to ku ku ina kuka yi lokacin da abin ya faru ni zan zo nan zuba ne daga mina na fito zan zo nan zuba to sai kuka yaya mu mun gudu ne mun shiga cikin wannan anguwa mun bar motocin ba to da ka koma ka dauko motar naka na dauko mota yanzu na zo zuba kenan na'am amma har na ɗan abin na Allah na ɗan samu a kafa na amma jami'an tsaro sun eh, sun je wurin to Allah da suka je ne muka gano muka ga abin da yake ciki da kyau da kyau ya sa na samu abin da sun kira ka Allah sai ku mun gode gare ya rabbi To a gaida Mustapha Nasiru Batsari Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Kasar Afghanistan na sake fuskantar barazanar yunwa a cikin watanni masu zuwa yayin da ayyukan agaji masu muhimmanci ke fama da karancin kudade Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta ce tana fuskantar karancin kuɗaɗe na dala miliyan 960 domin ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai cikin watanni shida masu zuwa. Shugaban sashen yada labarai na WFP a Afghanistan, Philip Crop, ya shaida BOA cewa rashin kuɗin da hauhawar farashin kayayyaki yana nufin an tilastawa WFP ta ɗauki tsauraran matakai a farkon wannan shekara da rage ayyuka zuwa mafi kankanta daga watan Yuni zuwa Agusta nan da wani ɗan lokaci kaɗan da mai da hankali kan taimako ga mutane miliyan goma waɗanda ke fuskantar bukatu masu barazana ga rayuwa na gaggawa sosai. Hukumar agajin ta ce kusan 'yan Afghanistan miliyan sha tara fiye da rabin al'ummar Afghanistan na fuskantar matsananciyar yunwa. Ana buƙatar bayar da kuɗin cikin gaggawa don sayo da kuma adana kayan agaji a sassan ƙasar waɗanda suka zama ba za a iya shiga a lokacin hunturin sanyi ba. Da alama an dakile babban yankurin da kungiyar Al-Shabab mai alaka da Alka'ida ke yi na faɗaɗa ayyukanta daga Somaliya zuwa Habasha a cewar wani babban jami'in sojan Amurka. da yake ya yi gargaɗin cewa kungiyar ta'addancin na shirin ƙara kai har har a watanni masu zuwa. Kusan mayakan Al-Shabab 500 ne suka fara tsallakawa gabashin ƙasar Habasha a makon da ya gabata, inda suka fafata da sojojin Habasha kan iyaka. kididdiga Amurka ta yi nuni da cewa watakila sun kutsa cikin ƙasar Habasha kimanin kilomita 150 kafin a dakatar da su. A bayyane yake cewa 'yan Habasha sun shawo kan wannan kutse. General Stephen Townsend, kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka mai barin gado, ya bayyana haka yayin wata ganawa da ƙungiyar marubuta tsaro da ke da hedkwata a birnin Washington jiya Alhamis. A kazalika jami'an Habasha jiya Alhamis sun tabbatar da cewa an daƙi laharin na Al-Shabaab. shugaban yankin somali na habasha mustafi umar ya ce dawa manema labarai cewa jaruman sojojinmu sun dakile wani shiri da kungiyar al-shabab ke aiki da shi a kalla shekara guda tare da fatattakar mayakan da suka aika zuwa habasha cikin kwanaki uku. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Borno. gwamnatin jihar borno ta kammala rufe sansanoni guda hudu da ke karkashin hukumomi a jihar da kuma ya kasance na ƙarshe a karkashin hukumomin na jihar borno Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Gwamnatin jihar Borno ta kammala rufe sansanonin 'yan gujira guda hudu da gargashin hukumomi a jihar Borno da kuma ya kasance na karshe a rufe sansanonin da ke gargashin hukumomi. Gwamnatin jihar na dai sansanonin 'yan gujira guda goma da ke gargashin hukumomi da ake kira official camp a turanci wannan ta rufe guda shida tun a watanni hudu da suka gabata yanar ta kammala rufe guda hudu a wannan karon sai dai har yanzu a su sansanonin 'yan gudun hijira da ba gargashin hukumomi suke ba da kuma ke tattare da 'yan gudun hijira bila adadin. Gwamnan jihar Borno Professor baba gana umar zulum ya ce ya rufe dukkanin sansanoni guda hudu da suka saura a hukumance. while the committee on the repatriation of borno state refugees from the republics of cameroon chad and niger and management of repentant Insurgent camp was inaugurated to handle the appeals. ya ce na kafa kwamitin da zai kwaso 'yan gurin hijirar da ke kasar chadi da nijar da kuma kamaru da kuma jami'an da za su duba tubabbin 'ya'yan kungiyar boko haram wanda dukkaninsu za mu yi kokari mu gama tsugunar da su a garuruwan su na asali a cewar gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulu shi ko kwamishinan sake tsugunar jama'a injiniya mustapha gubiyo cewa ya yi alhamdulillah yau allah ya sa gashi za mu rufe kam na dalori 2 dalori 1 da gubiyo kam da kuma muna kam so wannan kam idan mun rufe wannan kam guda hudu din mun rufe zai na kamus guda goma kenan za mu mayar da mutane gidajensu wannan kuma mayar da muke irin da yarda su ne da son su ne ba da dole ba na ke tilasta mun suka tafi ba za su tafi ba za su tafi gidajensu ne tunda alhamdulillah an samu lafiya za je su yi noman su da kasuwancin su rike kansu ba zai yiwu a ce za a ci gaba da rike su ya musu ba ko su yanzu su turawa ana cewa ba kudi an dai samu tallafi da wajen hukumar da ake kira BSF wanda professor tan ta walkici shugaban hukumar General TY Juma ga da abin da suke cewa taimakon da muka ba yan gudun hijira zai su koma shine kayan abinci kowanne gida za su samu kayan abinci kowace mace kuma za ta samu kayan aikin gida mu kuma ba kowane iyali mun ba su katifa. Ita ko Hajiya ya ba wa kulo yadda ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ga dai abin da take cewa. Na aka tantance su kashi uku magidanta namiji da na mace zaurawa da kuma wazauren da ba su da abu namiji. yadda aka tantance wannan ana so a ba su taimakon musamman ma na kudi din sauran duk daidai ne na kuɗin magidanta su samu dubu dari dari sannan iyayen marayu da zaura su hamsin hamsin ranke zai kamar mutane nawa ne wanda za su koma daga waɗannan sansani guda hudu nan wanda mun tantance sama da dubu sha daya dari bakwai da yan dugo wanda mun tantance yanzu to ko waɗannan 'yan gudun hijira ke cewa ganin cewa za a mai da su inda suka fito garuruwan su na asali tijani bukar daga wani karamar hukuma ka zo daga banki kamar shekaran kuna nan kam shekara da shida shekara shida eh. me sun wannan kam din suna dalori tu. to za a mai da ku gida an ba ku kayan abinci ya kuke ji alhamdulillah kayan abinci na samu dubu hamsin na samu alhamdulillah alhamdulillah na yi godiya alhamdulillah to akwai ayyanka ne a nan kuna tare da ayyanka ne ma sha Eh, goma sha na biyu oke goma sha goma sha uku kwalma ta wasai ne na daga na kika zo daga banki ne zo kamar wutan ku nawa ko shekaran ku nana na shekaran mu shida ko bakwai na da yayan ki anan duka eh yaya na da ni da kuma na da yayan naki su nawa ne yayan nawa su shida ne eh to ya kuke ji ana ce za a mai da ku eh muna jin daɗi baba na umara za ta mayar mu a garin mu wasu yankunan hijira kenan ke bayyana ra'ayinsu game da rufe sansanin 'yan gudun hijira da aka yi a jihar borno gaba daya haruna loda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyu da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu biyar Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. tunkuɗe jam'iyyar apc a kan madafin iko a jihar oshun wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp suke ganin sun samu damar damawa da za su iya baiwa jam'iyyar apc rata yo ai kwace mulki a hannun gwamnati irin ta apc abu ne mai sauki mu ba gashi ba an fara tun daga osun sai dai kuma gwamnan jihar katsinawa ya ce 'yan adawa ne ke dankarawa dawa amma dai gaskiyar magana gwamnatin jam'iyyar apc ta yi wa talakan najeriya gata mun shigo wani zamani wanda duniya tana cin kalubale na tsaro da tattalin arziki amma yan adawa to dan adawa dan kishiya ce kishiya ta hiwo sai dai su yan majalisar da dattijan tare Najeriya na jam'iyyar adawa da suka yi zabarin zare jiki daga zaman zaure Masar saboda sun ce tsaro ya tsananta cewa suke wa'adin da suka baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari na ya gyara ne saboda sun ji yan bindiga yanzu har shi kanshi suke farauta yan har ba mu ga an dau matakin da ta kai ba maimakon mu bar yan ta'adda su cakoshi shi shi yasa muna so mu bashi hutu game da maganar shirye shirin shiga zaben zaben shekarar 2023 kuwa hukumar zaben tarayyar Najeriya ce ta ce ita dai kam yanzu gwamnati ta cika mata lalita. Gwamnati ta amince da miliyan dubu ɗari sa'an nan aka zo aka ƙara da miliyan dubu saba'in da tara saura biliyan dubu ɗari da ashirin da shida. Ita kuwa ƙungiyar kwadagon tarayyar Najeriya da ta yi zubar gadon zuba zanga-zangar zungurin gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi gani ta yi taɓarɓarewar ɓangaren ilimin da ake fama da yajin aikin malamai ta kai ga komai ya ƙazanta. gida idan har yara suna gida kasancewa rudani ne idan bai ci gaba duk ko yaron da bai yi makaranta ba mun san illan abin da kira yan ta yau waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan bar 'yan siyasa su fafata. Shiri na saba'in da shida cikin jerin shirye manuniyan da ke magance duk wani labari na jita-jita. Mai yiwa kuma jimirin jingine jita-jita ne ya jawo hankalin wasu 'yan jam'iyyar PDP jihar Katsina wanda ke ganin lokaci yayi da jam'iyyar PDP za ta sama wa 'yan Najeriya mafita. Har ma wani jigon jam'iyyar PDP a jihar Katsinawa Honorable Zahra addini babba mazoji na zazzage jawabin jawo hankalin 'yan Najeriya cewa ai da ganin abin da ya faru a jihar Oshun kowa ya san cewa PDP ce za ta baiwa jam'iyyar APC rata. Bisa irin adalci da kwanciyar hankali da zaman lahiya na PDP ya sanya cikin wanda suka yi takara Yakubu ya koma ya ɗauko Akitat Ahmed Aminu ado ya mai difti gwamna. So PDP da magoya baya da kowa duka ga baki ɗaya an tsaya an haɗa an goya ma Yakubu Lado ɗan marke a kai mu lokaci muke jira in Allah ya soya da jam'iyyar PDP ita ce da jihar Katsina gabaki ɗaya. Amma kwace gwamnati a hannun mai gwamnati fa. <laughs> Yo ai kwace mulki a hannun gwamnati irin ta APC abu ne mai sauki. So bisa irin yadda gwamnatin APC ta rike al'umma ina bai tabbatar maka haga Allah ba a ɗaukar lokaci ma in Allah ya soya da ƙasan ma gabaki ɗaya Allah zai ba mu ba gashi ba an fara tun daga Osu. Sai dai kuma tun aka ji gwamna Aminu Bello masarin jihar Katsinawa na jam'iyyar jam'iyyar apc na gaya wa duniya cewa ai gwamnatin jam'iyyar apc ta yi wa talakan najeriya gata yana mai cewa 'yan adawa ne kawai ba su iya ganin alkairanta taɓarɓarewa arziki da matsalar da aka shiga ta duniya ce ba ta najeriya ba ce kadai wannan gwamnatin ta apc ita kawo social security system a nan kasar a nan katsina akwai gidajen talakawa dubu ɗari da arba'in da uku wanda duk wata ana ba su dubu biyar biyar yaran da ake cewa a makaranta ɗari takwas da uku akwai yan fawa biyar da dubu goma sha hudu talaka in zai yi wa kan shi karatun tana su ya san gwamnatin apc ta yi rawar gani amma duk da wannan har yanzu talakawa kuka suke sun ce tsada ta yawa kuma ga rashin tsaro an taba lokacin da ba a yi kuka ba mun shigo wani zamani wanda duniya tana cikin kalubale na tsaro da tattalin arziki amma yan adawa to dan adawa ka taba ganin dan kishiya ce kishiya ta hi oshi ai talaka ne suke hoka suka ce ga taki ma ya ga ku ne lokacin da muka zo taki dubu goma sha biyu yake masara na da naira dubu uku da dari biyar ka gaya mani wancan karan buhun masara bai iya sayan taki sai ka tara buhu goma yanzu ko ka sai da buhu ɗaya zaka sai taki buhu ɗaya wanne ne yafi sauki a karan farko masa da jijan tare Najeriya ta ya mutse saboda yunkurin tsige shugaban kasa Muhammadu Buhari game da maganar tsananin tsaron da 'yan Masar suka ce ta riga ta kazanta. Tuni ma ɗaya daga cikin 'yan Masar jan tare na jan da suka fice daga zaman zauren majalisar sanata Istifanus Yan na jihar Plateau ya faɗi dalilin da ya sa su 'yan majalisar na jam'iyyar adawa suka firfita. Mun riga mun yi abin da ya kamata a yi mun dauka matakan yadda za a samar da kudade wa jami'an tsaro a magance wannan matsala amma har yanzu abin yana ta tabarbarewa. To ina mafita abinda muka tsaya kai yau shine za mu ba wa shugaban kasa notice cewa in ba zai wani abu ba to za mu dau mataki wanda kundin tsarin najeriya ta bamu an in ta gagara to shi mu kau da shi don a samu wanda zai yi wa najeriya abin da zai samar ma najeriya magance wannan matsala don in ba rai ba rayuwa kuma hakkinmu ne a samar da zaman lafiya najeriya in kuma babu in mu ba za mu kauce ba to shi ya kauce shi yasa mun ce yau za mu ba shugaban kasa a wa'adi na sati shida in har ba mu ga an dau matakin da ta kai ba to bayan wannan za mu dau matakin da maimakon mu bar 'yan ta'adda su cafko shi shi yasa muna so mu ba shi hutu ganin yadda ake gangara gangarar ganin an gungura zaben shekarar baɗi ya sa wasu 'yan najeriya sun fara tintintinin taka takun zaben duk da yake kuma wasu suna ganin hukumar zaben tare najeriya ta riga ta ciri tuta mai yiwuwa irin wannan tintintini ya sa shugaban hukumar zaben birnin tare Najeriya Farfesa Mahmudu Yakubu ya gaya wa wakilin a jihar Kanawa cewa ya zuwa yanzu dai babu matsalar kuɗi a hukumar zaben saboda gwamnati ta sama mata mafita. To maganin tsaro ba hurumin hukumar zaɓe ba ne. mu shine mu shirya zaɓe. Amma muna tuntuɓan jami'an tsaro waɗanda suke da hakki na tabbatar da tsaro a ƙasa baki ɗaya da lokacin zaɓe da lokacin da ba lokacin zaɓe ba. Kuma za mu ci gaba da tuntuɓa. In aka yi zancen zaɓe zance ne na kuɗi. Ya batun kuɗi a wannan zaɓe na 2023 da ake tunkara. To kowa da ya sani a najeriya mun aika da bukatunmu na kuɗi na yin zaɓe gwamnati ta tura wa majalisa majalisa ta amince kuma alhamdulillah kama ya zo yanzu ana ba mu kuɗin kamar yadda aka saba bayarwa a kai a kai bai gaba ɗaya ne za a ɗauko a baka kuɗin a yanzu ba gwamnati ta amince da miliyan dubu ɗari cikin miliyan dubu ɗari uku da biyar sa'an nan aka zo aka ƙara mana miliyan dubu saba'in da tara saura biliyan dubu ɗari da ashirin da shida saboda haka yanzu gwamnati tana bamu mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala. sai dai ita kungiyar kwadagon tarayyar najeriya da ta zuba zubar gadon zanga-zangar zungurin gwamnatin tarayyar najeriya a rankata kafatanin jihohin tarayyar najeriya cewa take gani ta yi gwamnatin tarayyar najeriya ta yi wa malaman jami'o'i da kuma ɗaliban da ke karatu mutuwa kasan ƙasar nan karanta wanda wannan kuma a cewar shugaban kungiyar kwadagon tare Najeriya Kwamar Ayubo ba shi ya sa 'ya'yan kungiyar suka fusata. Wata biyar yara suna gida babu dalili ko fara da za mu iya cewa shi ne dalilin da ya sa kuma ana cewa ba za mu yi wannan zanga-zanga cikin lumana ba. Ina gaya ma 'yan Najeriya gaba daya musamman 'yan siyasa cewa kungiya kamar kungiyar kwadago duk duniya idan suka yi zanga-zanga irin wannan akan gama lafiya kuma aka yi shi cikin lumana. na 'yan siyasa ne ba a karasawa lafiya saboda haka ya kamata a sani cewa a demokuraɗiyya ba dole ne shugabanninmu su kukanmu idan har shugaba ba zai ci kukan wanda yake shugabanci ba to ba demokuraɗiyya ba ne mulkin kama kan ne muna fata za a samu matsala a cikin wannan ah, rudani domin rudani ne idan har yara suna gida kasancewa rudani ne idan fa ya ci gaba duk yaran da bai yi makaranta ba mun san illan abin da ake kira yan ta'adda yau yawanci yan ta mu kai kasancewa ba su makaranta ba so irin su muke so mu dinga karawa ga problem da muke da shi saboda haka muna yi ne domin a samu ah, maganin wannan matsala da aka yi ciki to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafi kafin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa suna ƙara ƙarewa saboda haka yanzu su ya rage su yi wa kansu gata domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki hudu ne su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe duk da yake an ce idan mun faɗi rago kwanakin sukan firgita kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya don muku musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da shamsiya ibrahim hamza daga babban birnin tare abuja sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa a cikin wannan shirin da muryar Amurka kan yaya ta. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Allah. الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد sunana imam muhammad tukur usman daga nan kasuwan shanu lobanta abiya godiya tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a nasihar mu a yau shine game da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mu musulmai ya jeranta mana ibadu ya kuma sanya su wannan na bibiyan wannan daga wannan sai wannan in wannan ya kare a shigo mana da wani ba don komi ba illa saboda neman ƙara kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kasance ko da yaushe muna kusa da Allah to wannan ni'ima mu yi Allah godiya akan shine mu mai da hankalin mu a kansu. mu nisanci dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu sai mu samu karbuwa a wajen shi bayan abin da yake cikin wannan shekara mai shigowa na musulunci wanda hijira yake da ainihin dubu ɗaya wato zai zama da arba'in hudu shine wannan shekaran muharram mu yi kokari mu azumci watan azumin ashura da tashura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumce su ko kuma mu ce ya azumci ainihin ashuran yace in shekara mai zuwa in Allah ya kai shi zai azumci attasi'u wal ashir daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya intikal saboda haka mu dora wannan ibada mai muhimmanci kar mu gafala mu yi akai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya gabaki daya da sauran makwabtan Najeriya jai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. A karan farko cikin makonni Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Cape babban birnin ƙasar Ukraine da kuma a yankin Chernihiv a wani abin da Ukraine din ta yi zargin ɗaukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow. Wani gwamnan yankin Ukraine ya ce Rasha ta kai hari a yankin Cape da makamai masu linzami guda shida daga tekun Bahar al-Aswad inda suka raunata mutane sha biyar biyar daga cikinsu fararen hula. Jiya Alhamis ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane bakwai suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da Tehran mafi akasari yau ƙasa da ta zubar da taɓo mai zurfin mita hudu wani ƙauye da ke yammacin babban birnin ƙasar Iran. Ambaliyar ruwan da ta faru a kusa da Tehran dab da tsaunin Albos na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ambaliyar ruwan da ta faru a kudancin ƙasar Iran da aka saba da shi ta yi sanadin mutuwar mutane 22. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. da ma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan